أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan tafsiri na shekara-shekara a cikin watan Ramadan. A wannan shekara ta 1439 wanda a yau muna ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekara, wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya 2018. Godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ikonsa da kaddarawarsa ne ya sake haɗa mu a wannan masallaci a irin wannan lokaci babu shakka duk wanda ya samu kansa a cikin wannan rana a cikin wannan wata a cikin wannan lokaci to akwai wajabcin ya ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki domin ni'ima ce mai girma daga wajen Allah maɗaukakin sarki da kamar yadda muka saba faɗa wasu Allah bai ba su damar riskar wannan ni'ima ba ko dai ta hanyar ya karɓi rayuwarsu ko ta hanyar ba su da lafiya ko ta hanyar ba sa nan suna wani waje da babu irin wannan ni'ima ta zama ta jin tafsirin littafin Allah maɗaukakin sarki. don haka mu ne mu ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so. A kullum a rayuwa ƙalubalen musulmi ƙaruwa yake yi, abubuwan da suke fuskantar musulmi ƙaruwa yake, karuwa suke ba raguwa suke yi ba, kowace shekara takan zo da nata daɗi a kan shekarar da ta wuce. A matsayinmu na musulmai ba mu da wata mafita illa komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine wanda ake gudu daga azabarsa kuma a koma zuwa gare shi da haka ba mu da abin da zamu yi illa mu koma zuwa ga Allah ta hanyar ƙara kusantar Allah madaukakin sarki wajen ƙara ayyukan ɗa'a da biyayya gare shi da kuma nisantar duk abubuwan da ya hana ƙari akan wanda muke kai kowanne a cikinmu ya san me yake yi ba daidai ba kowa a cikinmu ya san matsayin shi da irin yadda yake gudanar da al'amuran addini sawa'un waɗanda ake aikace ko waɗanda ake yi da baki in yana yi da yawa ya sani in ya yi ma ya sani abubuwan da Allah ya hana masu aikatawa a cikinmu sun sani waɗanda suke yin da yawa sun sani wanda suke yin kaɗan sun sani ba abin da ya waje ba a kanmu illa mu tuba mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi zai yaye mana da abin da muke ciki a wannan wata irin abin da yake ɗauke da ɗimbin lada a cikin wannan wata shi ciyarwa ciyarwa mun san hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi duk wanda zai ba mai azumi abin bude baki yana da kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tauye ko an rage ladan shi wanda ya azumin ba wannan kwadaitarwa ce da zaburarwa wajen mutum ya ga ya taimaka wa dan uwan shi sama irin wannan lokaci da muke ciki muna yawan maimaitawa a wurare da dama idan ana maganar ciyarwa ba dole sai kana da dukiya mai yawa ba kowa zai ciyar ne gwargwadon abin da Allah ya bashi akwai matan da suke ba su da mazaje an ba su da yara suna tare da marayu akwai magidantan da suke suna da iyali amma kuma yau da gobe ba su da wadataccen abin da za su ci mu sai mu taimaka wa junanmu kowa ya gurgurdan abin da zai iya kila abinda zaka iya bayarwa a cikin watan Ramadan rabin kwano ne na gero da ake bukata dan aifuno ko rabin kwano ne na shinkafa to kada kai rowa da shi kada ka rena wannan abinda zaka bayar manzo Allah yana cewa la taqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka rena kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki da yadda yake kada ka rena shi a wata riwaya manzo Allah yake cewa kada makociya rena abinda za ta ba makociyarta ko da kofatan akuya ne Da haka kada ka rena abin da yake da shi rabin kwano zaka iya ba waɗannan mabukata na shinkafa sawawun yar gida ko yar gwamnati ko rabin kwano zaka iya bayarwa na gero ko rabin kwano zaka iya bayarwa na sukari ko rabin kwano zaka iya bayarwa na masara wani abin da mutum yake bukata ka bayar kada ka rena wannan idan ka bada rabin kwano wancin ya bada rabi wannan ya bada kwano sai ga mun hada mabukata abinda za su ci a cikin wannan wata mai albarka wani ma kila ba zai iya bada rabin kwano ba amma abincin gidansu zai iya zubawa mabukaci daya to kai irin wannan tsari din ana ka ce yanzu kullun gidana akai abun bude baki ka samu wani wanda yake mabukaci sai ka dinga bashi zaka samu lada mai yawa sai ga baka aune baka tara lada mai yawa kuma a cikin wani abin da bai canza maka rayuwarka ba da haka kowa ya iya bakin gwargwado akwai bukata a irin wannan lokaci da zamani mutuna wannan suna yan uwanmu da suke bukata a dai inda suke kowa ya bada gwargwadon abin da zai iya yi sannan abu mai mahimmanci mu yawaita kusantar Allah madaukakin sarki ta hanyar yin azumi kamar yadda Allah yake so sai jina aliyu Allah ya kara musu yarda da jabir ibn abdullahi al da waninsu daga cikin sahabbai suna cewa azumi ba shine kamar ci da sha ba da sha'awa azumi shine kai azumi daga barin ci da sha da sha'awa da kuma ƙarya da ayyukan da suke ba na alheri ba ka kame Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace idan kana azumi kunnan kai azumi bakin kai ya azumi haka nan idan kai ya azumi kabar ka kai azumi ana zama duk waɗannan gabbai suna azumi tare da kai wajen yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so in muka yi wannan mu kusanci Allah sosai mu yawaita addu'a addu'a gare mu gaba ɗaya sannan addu'a ga ita kasar gaba ɗaya sannan addu'a ga dukkan musulmi gaba ɗaya mun dai mun ga yadda rayuwa take ciki in ka kalli musiba da wasu take ciki sai ga ba ma cikin musiba ka kalli yanzu falaskinawa sama da shekara hamsin abu ɗaya ake ta yi kullum kullum cikin kisa ake mutum an haife shi ya girma ya tashi amma ba abin da ya sani sai kullum isra'ila cikin kisan su take kuma kalli siriya an shiga wajen shekara ta biyar ana yaƙi a ƙasar Ta kalli iraki kalli yaman waɗannan ƙasashe din yaƙi ake yi yaƙi da ma'anar kalima da an rusa ƙasar kaga sai ga mu namu mai sauki ne in ka kalli irin nan akwai buƙatar mu yawaita addu'a mu ma kuma yanayin ƙasar tamu tana buƙatar addu'a yi wa kanmu kyakkyawan addu'a da kyakkyawan fata waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara suka zama jagororin mutum da karamar hukuma har zuwa jiha har zuwa ƙasa gaba ɗaya tunda Allah ya kaddara sun zama su ne shugabanni to kullum ya zama addu'ar da zamu yi ta alheri ce kada mu dinga munanan addu'o idan muka yi wannan kanmu za su dawo don kullum kana Allah ya tsiniya wannan shugaban kasar ko Allah ya tsiniya wannan shugaban karamar hukumar ko Allah ya tsiniya wannan gwamna don Allah ya tsine mai fato za ka yi shiga uku ne fiye da yadda yake ciki gwara ma kai shiru in ba za ka yi faɗa alheri ba gwara kai shiru domin yanzu yana wani matsayin da idan ya gyara al'umma ce ta gyaru idan da idan ya lalace shi ne lalace zu yanzu shugaban karamar hukuma kadai yanzu in ya zama ba mutumin kirki ba to duk gaba ɗaya mutanen da suke garashin shi haka za su wayi gari cikin yanayi mara kyau idan ya zama mutumin kirki kuma duk za su amfana da haka idan ba za ka yi addu'a alkhairi ba kana ganin ba su cancanta ba to ka ja baki kai shiru ya fi alkhairi amma yin mummuna addu'a babu shakka babu dabara a cikinta kuma babu alheri a cikinta domin da lokacin da Allah ya karɓi wannan addu'ar to sun lalace kuma kai ma ka lalace kenan kuma al'umma ma ta shiga lalacewa da haka mu yi addu'a ta kware ga shugabanninmu da kuma ita kasar mu gaba ɗaya yanzu muna farkon damana mu yi addu'a Allah ya ba mu damana mai albarka wanda muka yi noma za mu samu abinci abinda za mu ci da wanda za mu sayar mai bukatunmu da irin wannan addu'o'i su ya kamata mu dinga yi ubangiji Allah ya datar da mu tafsiri da aka saba a duk shekara ba canza waye ba yana nan yadda aka saba karanta ayoyin alkur'ani a fassara gurgudan abinda Allah ya sanar da mu kuma a bisa hasken alkur'ani da hadisi da kuma maganganun malamai magabata ta duba tafsirai na malamai gurgudan abin da aka sani kamar yadda aka saba a duk shekara karatun da ya gabata ina ji mun gama suratu taha za mu fara suratul anbiya insha Allah ta'ala a yanzu za mu a akan inda muka tsaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون نعم سورة الأنبياء haka sunan wannan sura yake a gurin magabata suna kiranta suratul anbiya wannan suna ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa banu isra'il wal kahf wa maryam wa taha wal anbiya hunna min al itaq al uwal wa hunna min filadi abdullahi dan mas'ud yana cewa suratu bani isra'il ita ce suratu isra'il suratul isra da suratul kahf da suratu maryam da suratu taha sai ce wal anbiya da suratul anbiya kun ga ya kira ta da wannan suna hunna min al-itaqil awwal yace waɗannan suna cikin surori wanda suka fara sauka tun da farko farko wa hunna min tiladi kuma suna cikin daɗaɗɗun surori waɗanda na fara haddacewa ma'ana waɗanda ya karanta su tun da wuri kamar yadda ibnu ashur yake faɗa wannan sura ba ta da wani suna koma bayan wannan suna sunanta kenan suratul anbiya yace an kira ta da wannan suna saboda a cikin ta an ambaci annabawa daban-daban sunayen annaba daban-daban akalla guda goma sha shida yace bayan ambatan na na Maryam da yazo a cikin ta yace in ka cire wannan sura in ka cire suratul an'am babu wata sura da aka ambaci sunayen annabawa da suka kai wannan adadi suratul an'am Allah ya ambaci sunayen annabawa goma sha takwas cikin faɗin Allah wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi da Allah ya ambaci waɗannan annabawa din to in ka cire suratul an'am ba wata sura da aka ambaci annabawa da yawa irin wannan sura ta suratul anbiya shi yasa ake kiranta da wannan suna suratul anbiya wannan suratul anbiya ta sauka gabanin suratul an'am da aka suka ce ma sunan ya gabaci sunan suratul an'am wannan sura sura ce makkiya an saukar da ita gabanin hijira gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ibnu atiya da imam al-qurtubi sun hakaito ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce da cewa imam suyuti rahimahullahu ta'ala ya nakalto cewa makkiya ce sura ce da an saukar da ita gabanin hijira amma banda faɗin Allah afala ya rauna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha yace banda wannan aya din amma magana mafi inganci wannan sura gaba ɗayanta sura ce makkiya ita ce sura ta 71 a jerin sokar surorin alqur'ani jerin sokar surorin alqur'ani ma'ana ita ce ta 71 ta soka bayan hamim suratul sajda gabanin kuma suratul nahl a kuma wannan sura tana da ayoyi a lissafin mutanen Madina da Makka da Sham da Basra tana da ayoyi 111 mi'a wa ihda ashar a lissafin mutanen kuba tana da ayoyi 112 wanne ne a hannunmu 112 shine eh, lissafin mutanen kuba kenan wannan sura tana karantar da abuwa da dama daga ciki ta bara da budewa kan gargadi kan tashin alkiyama da cewa tabbas zai faru babu makawa kuma ya kusa sannan ta yi magana kan ta kaba hujja kansa a halittar samai da kasai wanda Allah ya samar da su daga babu da halittar sauran abuwa da Allah ya daga ruwa surar ta ja kunne akan ƙaryata alkur'ani da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam har wayo surar ta tunatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai yake da sauran duka annabawa da manzanni ba wani abu ya zo da shi sabo ba kuma bai fita daga tsarin annabawan da suka gabata ba sannan surar ta yi bayanin labarukan da yawa daga cikin annaba kamar yadda za mu gani surar ta yi magana da ta yi magana akan alkur'ani cewa shi ba alqur'anin nan ni'ima ce da Allah ya yi wa bayansa wanda yake magana da su da wannan alkur'ani sannan kuma ta yi magana shi kan saman zan Allah sallallahu alaihi wasallama nema ce da Allah ya mana da aiko shi sannan rahma ne ga talukai gaba daya surar ta tunatar akan abin da ya samu al'umman da suka gabata saboda karyatawar da suka yi kuma abin da Allah ya alkarwata zai same su ya faru babu wani karyatawa a ciki don haka mu ma abin da Allah duk yake faɗa ga wannan al'umma to kada mu dauka ba zai faru ba Allah ya alƙawari ga waɗanda suka gabata in sun yi kaza kaza zai same su kuma wannan abu ya same su surar ta ja kunne kada mu rudu da jinkiri da Allah ya yi mana ko yake wannan al'umma haka waɗanda suka gabata suke wannan rudu da wannan jinkiri azaba ta zo ta same su bagtatan da haka sura za ta yi mana magana ma yana cikin alamun tashin alkiyama fitowar ya da majuji sura ta yi magana kan abin da yake na halittar sammai da kasai da yadda suke gwada samuwar Allah madaukakin sarki da cancantarsa da bauta sannan sura ta yi magana kan tsarkake Allah daga ababen bauta tsarkake Allah daga ‘ya'ya da kuma dalilai da sura ta kawo da suke nuna kaɗaituwar Allah sannan Allah babu mai tilasta shi kan aikata abin da baya so sannan dukkan halittu gaba ɗaya za su ƙare ba wani wanda zai dawwama kamar yadda za mu gani a cikin surar sannan sura ta yi magana kan babban ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi wa wannan al'umma ni'ima ta kiyaye abuwa ta haddace abubuwa sannan ta yi maganar halin manzanni da halin al'ummunsu da kuma halin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ƙarshen sura ta yi bayanin cewa ƙarshen kyakkyawan makoma ta muminai ce makoma ta duniya da lahira kuma Allah zai hukunci tsakanin ɓangarori guda biyu waɗanda suka yi imani da waɗanda suka karyata manzanni da waɗanda suka taimaka wa manzanni wajen isar da saƙo, duk Allah zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya buɗe sura da cewa ƙatara balin nasi hisabuhum wa hum fi ghamlatin mu'ridun hisabun mutane ya kusa hisabin da za'i wa mutane ya kusanto ba. wannan labazin ba" yana nuna kusancin abin kusanci na dab da faruwa ubangiji ce hisabin mutane ya kusa wahum alhali su mutanen fi ghaflatin mu'ridun suna cikin gafala suna masu bijirewa ga abinda Allah madaukakin sarki ma'ana ya saukar ko ya aiko anan zamu ga ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura yana gaya mana kusantowar hisabi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da kusantowar hisabi a cikin wannan sura din shine kusantowar tashin alkiyama mana anan hisabi da ake nufi shine tashin alkiyama tashin alkiyama ya kusa amma mutane fa sun gafala suna cikin gafala abinda zai tsana nuna mana haka hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ce bu'istu ana wasa'a hatain an aiko ni da alkiyama kamar haka sai nuna dan yatsan shi manuniya da babban dan yatsan shi da yake kusa dan yatsan shi na tsakiya yadda ga waɗannan ‘yan yatsu suna kusa da juna ko kuma babu tazara tsakaninsu da juna to haka manzan Allah da alkiyama suke. To kaga ana yaqtaraba lin-nasi hisabuhum alkiyamar mutane ta kusa. Wahum alhali su waɗannan mutane fi ghaflatin suna cikin ghafala mu'riduna suna masu bijirewa. Ga kuma alkiyama tana dab da su. Shin za suka ce wannan yana wannan kenan daɗewar da duniya ta yi a baya to a gaba za ke wannan daɗewar ba. dan Allah ya ce ta riga ta kusa manzo Allah ya ce shi da alkiyama kamar haka aka aka aka aiko su ma'ana wanda din ya riga zuwa to yana zuwa ɗaya zai zo shi sai yana cikin alamun tashin alkiyama zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yana cikin alamun tashin alkiyama wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce iqtaraba lin-nasi hisabuhu hisabun mutane ya kusanto suka ce kowane mutum a karan kanshi ma'ana kowa yana dab da mutuwa domin wanda di ya mutu wanda di ya mutu to alkiyama shi ta tashi duk yanzu nan da muke ce alkiyama alkiyama duk wanda ya mutu a cikin alkiyama ta gama tashi a kanshi man mata faqad qamat qiyamatu alkiyamarsa ta tashi da haka anan iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabun mutane ma'ana mutane suna dab da mutuwa amma suna cikin gafara a nan labazin annas yana nufin mutane amma ana dakika abinda ake nufi da su anan su ne mushrikan makka amma ibnu kasir ce duk da ana nufin mushrikan makka kuma ta hada da duk mutane gaba daya har mu ma yanzu ayat tana magana akan kamar yanzu da muke zaune iqtaraba lin-nasi hisabuhu hisabun mutane ya kusanto ya ma'ana yanzu mu da muke zaune mu sani alkiyama ta kusa amma ba muna cikin gafara me amfanin a ga mana alkiyama ta kusa dan mu zabara mai aiki kisa sa Imam al-Qurtubi yake cewa anan wa man alima iqtiraba saa duk wanda ya san alkiyama ta kusa qasura amaluhu sai burin shi ya zama takaitacce wa qabat nafsuhu Tauba, sai zuciyar shi ta mai dadi ya je yana son ya tuba in ka ji cewa alkiyama ta kusa sai burin ku ya ragu in kullum kana tana mutuwa kana tana ba lalle ka rayu ba zuwa shekara mai zuwa to dole za ka rage buri sai ka ce to ni duniyan ma da ake taba fitikan neman ta samu za ka yi ka tafi sannan ka ji kana son ka tuba walam yarkan ila duniya ba zai shagalta zuwa ga duniya ba faka annama kana lam yakun idza zahab domin abin da ya kasance sai zama abin da ya faru kamar bai faru ba idan ya riga ya wuce in kana tana kiyama ta kusa duk abin da ya faru a baya sai ka je kamar bai faru ba ka daina damuwa wa kullu atin qarib da abin da aka ce zai zo to ba ku sai ki kamar yau muka gama tafsiri muka rube shekara da ta gabata kamar yau ne kai ka ce jiya ne muka zauna muka rube wannan tafsiri amma ana cewa Ramadan saura wata daya wata biyu wata uku tun ana lissafi gashi yau mun waye gari yau an dau azumi na daya da izinin Allah an doshi zuwa kai shi wa kullu atin qarib wal maut la mahalata atin mutuwa ba makawa sai ta zo wa mautu kulli insani mutuwar kowane mutum qiyamu sa'atihi shine tashin alqiyamarsa wal qiyamatu aidan qariba alqiyama ita ma ta kusa bil idafati ila ma madha min az in ka kalli abin da ya gabata na zamani to yanzu alqiyama ta kusa ma baqiya min ad-dunya aqallu mimma madha abin da ya rage a duniya ya fi karanci shine yafi kadan fiye da abin da ya wuce ma'ana abin da ya wuce yanzu na duniya ya fi yawa fiye da wannan wanda ma'ana zai zo nan gaba duda da haka nan ubangiji yana gaya mana hisabi ya kusanto ga mutane ko dai ka ɗauke shi a matsayin hisabi na daki-daki da za a bi ko ka ɗauke shi a matsayin alkiyama ake nufi kowanne ka ɗauka ubangiji ya ce ya kusata wahum a walhalari su waɗannan mutane a nan kun ga ana nufin kafirai su kafirai suna cikin gaflatin suna cikin rudi suna cikin gafala mu'riduna sun kawar da kai kamar mu ma ana gaya mana kan me irin abin da waɗannan kafirai suka yi ya zama kawushe muna tana da alkiyama muna shirin zuwanta muna yin aiki muna tuba zuwa ga Allah sai Allah ya ci gaba da gaya mana sifofin waɗannan kafirai ma ya'tihim min zikirin babu wani zikiri da zai zo musu min rabbihim daga ubangijinsu muhdasin da zai sauka sabon sauka illa stama'uhu face sun ji wannan zikiri wahum yal'abuna alhali suna wasa suna masu shagala ma ya'tihim min zikirin babu wani zikiri da zai zo musu anan zikirun az anan an fassara shi da fassara daban-daban wasu suka ce anan az zikiru abinda ake nibi shine a abinda manzon Allah yake musu na tunatarwa da haka babu wata tunatarwa da manzon Allah zai musu anan az zikiru ana nufin tunatarwa da karantarwa da manzon Allah zai musu wasu suka ce ma ya'tihim min zikirin ba wani abinda zai zo musu na alqur'ani azzikru anan suka ce alqur'ani ba wani abin da zai zo min rabbihim daga ubangijin su muhdasin yana sabuwar sauka anan kalmar muhdas ba ce ta sabuwar saukar a lokacin da ya sauka ba ana nufin shi zikirin muhdasi bane domin alqur'ani zancen Allah ne zancen Allah kuma ba fararre bane ba ce kadima ta Allah madaukakin sarki da haka muhdasin anan sai zama ana nufin ma'ana saukar wannan zikiri din ana nufin saukar wannan zikiri da zai zo daga ubangiji illa stama'uhu face sun saurari wannan zikirin wahum yal'abuna suna wasanni ba ruwansu da wannan abinda manzon Allah ya zo da shi anan wasu suka ce ma ya'tihim min zikirin azzikiru anan suka ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine azzikiru saboda suka ce Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah da azzikiru qad anzalallahu ilaikum zikra sai Allah ce mai rasulan Allah ya saukan muku da azzikiru kamar ka ce meye azzikiru sai Allah ce rasulan wani manzo da haka anan babu wani manzo da zai zo musu min rabbihim daga ubangijin su muhdasin da zai zo musu da ambato da karatu da wani wa'azi illa stama'uhu wa hum yal'abun face sai sun ji suna masu wasa da haka anan ko me ka fassara shi duka zai ɗau ma'anar dai abin da ake gwadawa waɗannan kafirai suna cikin gafala duk abinda zai zo musu daga ubangiji ba sa sauraron wannan abu illa wa hum yal'abuna face suna wasa ba ruwansu suna cikin halin wasa ba su damu da abin da manzo Allah yake faɗa ba lahiyatan qulubuhum zukatan suna shagalallu sun shagala zukatan sun shagala wa asarrun najwa sun ma boye ganawa sun boye ganawa allazina zalamu su waɗannan wanda suka suka yi kafirci suka yi zalunci sai suka yi ganawa ta boye ta sirri hal hadha illa basharun mislukum suka ce shin wannan ba kowa bane face mutum ne irin ku atuna sihra wa antum tubsirun in za ku je wa sihiri kuna kallo ma'ana ana Allah yana ga mana kafire sun yi ganawa ta koyi annajwa shine gane a koyi sai kuma Allah ce wa asarrun najwa dan a nuna ma sun yi ganin a koye koye wadda ta kai matuka suwaye suke ganin allazina zalamu waɗanda suke zalunci wannan shi ne i'rabin da ya bi daidai a cikin ayar kamar yadda malamai wasu malamai suka ambata cewa allazina zalamu badal ne na asarru kaga wawul jama'a ai sun A nan an faɗi su wanda suka ɓoye din to allazina zalamu badal ne nasu ma'ana wanda suka ɓoye din su ne allazina zalamu su ne suke wannan ganin a ɓoye. boye allazina zalamu nan kafirai ake nufi domin kamar yadda muka sani duk wani kafiri azzalimi ne dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan azzalimi yake kafiri ba dukkan kafiri azzalimi ne domin duk wanda zai ki bautawa Allah ya bautawa nan Allah ai yayi zalunci ba wani zalunci da yabi wannan inna shirka la zulmun azim allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin domin duk wanda zai ki bauta Allah Allah ya bashi ci ya bashi sha ya bashi lafiya yi kaza amma ya ce Allah ba zan bi ka ba ko da zuciyarsa yake bauta to wannan azzalimi ne da haka allazina zalamu anan ana nufin waɗannan kafirai suka koma suka yi gani a cikin ganin su me suka ce hal hadha illa basharun mithlukum shi ba wannan ba kowa bane face mutum ne irin ku ma'ana yanzu suna ganin hanyar da za su bi su hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine su kira manzon Allah mutum me suke so su gwada suna so su gwada ai bai kamata annabi ya zan mutum ba bai kamata manzo ya zama mutum ba kamar yadda Allah ya gaya mana a wurare da dama sun irin wannan da'awar Allah ya ce wa mamana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula Allah ce ba abin da ya hana mutane su yi imani yayin da shari'a ta zo musu face suna cewa yanzu Allah zai aiko a ba'asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum kuma dan aike ya zama mutum a wani gudun faƙalu suka ce a basharun ya haduna na yanzu mutum ne zai shirya da mu faƙafaru wata wallau wasta Allah sai suka kabirce suka ba da baya Allah ya wadatu gabarinsu Allah baya bukatarsu ga me yasa suka kabirce a basharun ya haduna na mutum ne zai shirya da mu a wani gudun Allah ya gaya mana abin da suke cewa a basharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi zalalin wasu a basharan wahidan minna mutum ɗaya daga cikinmu nattabi'uhu zamu bi shi inna idan fi dalalin wa sa'ab ai mun bace mun bada cikin halaka a ce mutun daya wani gurin suka ce ma haza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wannan ba ba kowa bane mutun ne irin ku yana cin irin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun yana sha daga abin da kuke sha wala in atatum basharan mislakum in kuka mutun irin ku innakum idan la khasiruna kun ya hasara a wani gurin suka ce mali hazar rasuli ya kudu ta'am me ya samu wannan wannan wani irin manzo ne yana cin abinci wa yamshi bil aswaq yana tafiya a kasuwa wani irin manzo ne yana cin abinci qalu in antum illa basharun misluna aka suka ga annabawa ko mutane ne kaman mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ko dai kuna so ku hana mu abin da iyamu suke bautawa da haka wannan yana cikin da'awarsu da suka yi ta yi to Allah madaukakin sarki ya mai musu da wannan da'awa Allah ya nuna musu ba abin da zai hana aiko mutum kamar yadda zamu karanta a nan Allah ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ka ya rasulullahi dan mazaje ne ba mu aiko kowa ba sai mazaje da haka kai yanzu da ka zo mutum ai ba bakon abu ne sun sani sun karanta annabi ibrahim mutum ne sun san annabi ibrahim shi annabi ibrahim ba wai ahlul kitabi kadai suka yadda da shi ba har mushrikan makka suna da awa annabi ibrahim nasu ne shi sai Allah ce ba kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan sai Allah ce me wa ma kana saboda mushrikai yahudu nasara kowa yana ce annabi Ibrahim shi ne kaga ashe sun yadda ko na annabi to Allah ya ce ba wani mutum da muka aika ba wasu wanda muka aika gabanin ka face mazaje fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye wanda suka sani in ku buku sani ba Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika mun aiko manzanni gabanin ka ya rasulullah waja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya musu mata da yaya da haka duk mutane ne annabawan da suka gabace ka ya rasulullah wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna bil aswaq ba wasu manzanni da muka aiko ka. face suna cin abinci suna tafiya a kasuwa da haka Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan kamar yadda zamu karanta ana Allah ce ba mu sanya su haka gangar jiki ba la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidina ba mu sanya su ba sa cin abinci ba da haka wannan abin da suke faɗa shubaha ce amma mara ƙarfi mai rauni to da suka yi taro sai suka ce abin da za mu ce mu ce hal haza illa basharun mislukum mu gaya musu cewa wannan mutum ne ba da yake kamar ku wannan shine abin da suka faɗa haka wasu malaman tafsiri suka fassara cewa wannan shine abin da suka faɗa a ganin su cewa hal haza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane face mutum irin ku wasu suka ce a'a ma'anar hal haza illa basharun mislukum ma'ana wannan ma'amul ne na qaulin mazo wa asarrun najwa na zalam waɗanda suka yi zalunci suka keɓance suka ɓoye gani sai Allah ya ce hal haza ai wa qalu suka ce hal haza illa basharun mislukum wannan ai ba kowa bane face mutum ne kamar ku afatatuna sihra yanzu ku zo wa sihiri wa antum tubsiruna alhadi kuna gani ai wannan abin da yake ga muku sihiri ne abin da yake karanta muku sihiri ne yanzu za ku je wa sihiri kuna gani ba abin da yake zuwa da shi sai sihiri ma'ana suna nufin gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne da yake sihiri kamar ka bi sihiri ne alhali kana gani wannan da'awar ma sun yi ta Allah ya ga mana aurare da dama misali baɗin su in haza illa sihirun yu'sar wannan alkur'ani ba komai ne sihiri ne da aka samu kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba wani annabi da yazo waɗanda suke gabanin su ba sai sun ce mai sihiri ne ko mahaukaci da haka anan Allah madaukakin sarki yayi musu raddi da suka badu waɗannan abuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce mai قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أدغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أحلكناها أفهم يؤمنون نعم في الله يمي مسنا مرتني من جاء بند سكفة آدم faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alkur'ani shi manzo Allah mutum ne da haka tunda mutun ne irin su su suna ganin ba za su bi shi ba abu na biyu kuma alqur'ani sihiri ne shi ne sai Allah ya ce qala ya ce, Rabbi ya alamul ƙaula, Ubangiji na mahalicci na Allah ya alamul ƙaula, yana sanin zance fi sama'i wal ardi a sammai da kasai. Ba wata magana da za ku yi da Allah bai sani ba, wa huwa sami'ul alim, Allah ne mai ji, kuma Allah ne al'alim masani, bal ƙalo a da gasu ahlami, kai sun ma ce yi wannan yayayen mafarki ne, baliftara suka ce kai ƙirƙirar shi yayi. bal huwa sha'ir suka ce kai mawaki ne falyatina bi ayatin kama ursila alawwalu yazo mana da ayoyi kamar yadda aka aiko na farkon yazo mana da ayoyi ma amanat qablahum min qarya min qaryatin ahlaknaha ubangiji ce babu wata alkarya gabanin su da ta yi imani da muka halaka ta afahum yu'minu su yanzu za su yi imani wannan martani ake ba su kan abin da suka faɗa ma'ana qala aka yake a a a wata kira'a wata kira'a kul kace qala anan ya nuna manzo Allah ya faɗa waccan kira'a kul kace rabbi ya'lamul qawla ana ba manzo Allah umarni ya gaya musu anan kuma qala ya faɗa da haka in an karanta qala da kul din duk za su iya fita ma'ana an ba manzo Allah umarni kuma ya faɗa me zaka ce rabbi ubangiji na sai amfani da kalmar rabbi saboda me amfani da kalmar rabbu saboda kalma ar-rabbu tana ɗaukar ma'anar ubangijintaka tun daga halitta da rayawa da ciyarwa da tubatarwa da duk wani abin da Allah yake wa dan adam yana ƙarƙashin ar-rabbu kalmata Allah labazin Allah shi labazi ne da ke nuna cancantar Allah da bauta abin bauta amma ar a cikin shi Allah an kira Allah ar-rabbu ar saboda dukkan bayi Allah ne ya halicce su yake shayar da su yake ciyar da su yake tabbatar da su to anan kulka ce rabbi ubangijin nan da ya halicce ni ya raya ni yake shayar da ni yake ciyar da ni yake bani lafiya Yai min duk wani abin da nake bukata wannan ubangiji wanda su ma sun san shi ya alamu sai aka amfani da fi'il mudari yana sani ba wai ya sani kaɗai ba ya sani kuma yana ci gaba da sani ilimin Allah bai da ƙarshe da haka ya alamu yana sani fis samai abin da ke cikin sammai wal ardi da abin da ke kasai da haka yanzu dan kun boye kun tattauna abin da kuka tattauna mun sani Allah ya sanar da ni mana babu wani abin da yake Allah bai sani ba to tunda ku Allah yana da ilimi shi sa ayata cike wa huwa samiu Allah ne mai je as-samiu alif da lam dan a nuna ma jin Allah ba irin naka bane naka yana da iyaka yanzu naka duk abin da ya wuce wasu ‘yan mitoci baka ji, sannan kuma naka idan aka cakuɗe baka ji, yanzu nan da wannan yana magana wance yana magana sai ka rasa tawa za ji. To Allah yawan luga, yawan yare baya hana Allah ji me ake faɗa. Shi yasa a gurin aikin haji za ga dubunnan mutane miliyoyi, kowa da abin da yake faɗa kuma Allah yana jin kowa. Ta inda za gane Allah yana jin kowa, wani ya tafi aikin haji, tunda ya je addu'a yake Allah ya bashi kaza kuma ya dawo Allah ya bashi. Wancan mutumin taki ne shi ma ya zo yana ta addu'a Allah ya bashi kaza ji gida Allah ya bashi wancan mutumin Cana ne wancan na Amerika ne wancan Berabe ne wancan Bahaushe ne wancan Banibe ne kowa ya je ya roki Allah da yaran shi kuma ya da Allah ya bashi sai nuna ma Allah yana ji kenan domin kowa ya addu'a da yaran shi kuma Allah ya bashi to she za nan sai ayat ta ce wa huwa samiu Allah ne mai ji al-alim nan ma ka alif da lam saboda nuna ma kamalan ilimin Allah kamar da muka shayin bayani ilimin Allah lam yusbaq bi jahalin mujahilci bai gabace shi ba mu kuma yanzu da ilimin mujahilci ya gabace shi duk wanda ya gani da ilimi da bai da shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kowaye ka gani da ilimi da bai da wannan ilimin sai an haife shi yake samun ilimin yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana karin yin ilimi din har gurgurdan abin da Allah ya rubuta masa sannan ilimin mu kuma mantuwa tana riskashi shi shi sa ɗaya daga cikin magabata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yana cewa laulan laulan nisyanu lakana ilmu kasira ba dan mantuwa ba da ilimi yana da yawa ce duk abin da kaji baka manta da an zaka zama malami amma sau da dama za karanta abu kai ka karanta ma kai bayani kai ma ka manta taska ce afatul ilm an nisyan cutar ilimi mantuwa shine cuta ta mai ilimi in mai ilimi yana manta to yana da cuta ta harkar ilimi da gurgurne da zai cika mantuwa gurgurne da abu za su dinga wuce to Allah baya mantawa to Allah da yake da wannan sifa ta sanin abin da ke sammai da abin da yake kansai shine ya saukar da wannan alqur'ani alqur'ani da suka ce sihiri ne to Allah ne ya saukar da wannan alqur'ani to tunda ko wanda ya saukar da shi ya san dukkan komai to babu shakka alqur'anin nan gaskiya ne kuma alqur'anin nan adalci ne shi sai Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ka sun cika ta bangaren gaskiya da adalci alkur'ani gaba ɗaya duk abin da ke cikin shi gaskiya ne duk abin da ke cikin shi na hukunci a adalci ne babu tawaya a cikin alkur'ani saboda mai alkur'ani ba sihiri bane shi sa Allah ya ce qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard kace wanda ya san sirrin samai da kasai shi saukar da alkur'ani lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya shaida abinda yana shaida abinda ya saukar maka ya saukar shi ne da ilimin shi da haka kace ubangiji na ya sani ya sani ya san magana fis sama'i wal da haka magana alqur'ani sihiri ce magana ce da ba ta da asali sai Allah ce bal a qalu adghasu ahlami sai Allah ce bal kamar ma ka ce kama bar wannan maganar ai qalu sun ce adghasu ahlamin wasu malamai suka ce bal nan ta intiqal ce min hikayatin ila hikayatin ukhra ma'ana kamar wasu ne ana baka labarin ga abin da suka ce sihiri ne sai kuma ake baka labari kuma ma sun ce wasu suka ce bal nan wannan maganganu na ce adghasu ahlamin alqur'ani yayayen mafarki ne ko kirkira ne ko waka ce wasu suka ce duk jama'a ɗaya ne suke wannan maganganun ma'ana wanda suka ce waƙa ne su suka ce sihiri ne so ne suka ce mafarki ne wasu suka ce a'a wasu daga cikin jama'an ne suka ce yayayen mafarki ne wasu suka ce waƙa ne wasu suka ce ƙur'ani sihiri ne amma dai in ka duba zahirin ayoyin Alƙur'ani, duk jama'a ɗaya ne don taraddudi suke sallarsa me za su faɗa yau su ce sihiri ne in sun ga wanda ya zo ya ce ban yadda sihiri ba ne su ce waƙa ce in ba a yadda waka bane sai ce ai kullun asatirul awwalina ne ta tsunoyin mutanen farko ne da haka suka ce adghasu ahlam labazin adghas shine yayaye malamai na cewa abinda ake kira adghas abinda zai zama yayaye an yayo wannan an debo wancan to adghasu ahlami ma'ana kamar yayaye ne ne mai mafarki in mutum ya kwanta yana mabarki sai ya ganshi ya ɗebo nan ya haɗa nan ya haɗa sama da ƙasa wani za a mafarki ya abin da ba zai haɗu a zahiri ba Inda in ba in ba mafarki ba sai ya ka zuga ka a makka kana kana makka kana wani sha'ani kuma a cikin mafarkin sai ga ka dawo gida kuma to sai suka ce alkur'ani irin wannan a ahlamin ne abuwa ne da yake eh, daban-daban da haka abuwa ne da suke daban-daban bai da wani tabbaci sai Allah ya ce baliftarahu ko kuma suka ce baliftarahu a'a ya kirkire shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirkire shi bal huwa sha'ir kai suka ce ma mawaki ne wannan ma Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani yayi musu raddi Allah ya ce wa ma huwa qawli sha'irin alqur'ani ba magana mawaki ce ba qalilan ma tu'minun wala qawli kahin ba magana boka bane shine sihiri din magana buka shine sihirin qalilan ma tazakkarun sai Allah ya ce tanzilun min rabbi alamin kuma walau taqawwala alaina ba'd al da zai mana ƙarya da za a kaddara ya faɗa mana wasu maganganu la akhazna minhu bil yamin da mun kama shi da karfi da dama kamu mai karfi sun malaqatana minhu al da mun yanke masa wannan jijiya talaka fama minkum min ahadin anhu hajizin ba wanda ya kare ku ya kare shi daga cikin ku da haka ba ƙarya yi mana ba Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba kuma waka ma bata dace da shi ba da haka binne da manzo Allah ya zo da shi ba waka bane in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin ambato ne zikiri ne abin karantawa ne mabayyani dan me li yunzira man kana hayyan dan a gargadi wanda yake da rai wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin Allah ya ce wa ma kana hadha al-qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين da haka wannan alkur'ani ba kirkirar shi akai ba wannan abin da suke faɗa cewa kirkira akai Allah ce ba kirkira akai ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara kuzina ta kirkira akai Allah ce qul fa'tu bi suratin mislihi to inda kirkira akai kuma ku zo da sura irin shi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin duk wani wanda za ku kira kuma bayan Allah ku kirawo aljani ne mutum ne kowaye ku haɗu ku zo da irin wannan alkur'ani wanda tun da aka yi wannan kalubale har yau ba wanda ya iya zuwa da wannan alkur'ani isa Allah ce ma kana hadisan yuftara ba zance bane da ake kirkira walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wannan haka alkur'ani yake ma fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ni'mat da Allah ya mata annabta kai ba boka bane ba mahaukaci bane ya rasulullah Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun haka nan abokinku ba mahaukaci bane da haka wannan da abin da suka faɗa Allah ya kore sai suka ce fal na bi ayatin to yazo mana da aya kama ursila al-awwaluna kamar yadda aka aiko na farkon aka aiko wa mutanen farko kuma aka aiko manzannin farko ma'ana suna nufin taguwa da annabi salihu yazo da ita sanda da annabi Musa yazo da ita iska da aka hore wa annabi Sulaiman raya matattu da aka hore wa annabi Isa Allah ya bashi dama yake yi da warkar da kutare da makabi shi ma ya zo da irin wannan aya shi shine kama ursilal awwaluna kun ga anan ya kenan sun san akwai annaba da suka gabata da haka ka zo mana da aya kamar wannan to anan sai Allah ya bada amsa ya ce ma amanat qablahum min qaryatin. babu wata alƙarya gabanin su da ta imani a halakana ha da muka halaka afahum yu'minuna su ma za su yi imani babu wata alƙarya gabanin su ma'ana al'ummun da suka gabata waɗanda suka cewa annaba su zo musu da ayoyi kuma annaban suka zo da ayoyin ba su yi imani ba sun miƙe kan kafircin da suke yi Allah ya halaka su ku kun fi su taurin kai da meye to kuma fa abinda kuka yanzu ka ce na ayoyi in aka muku ba ku imani ba kuma Allah zai halakar da ku anan kamar yadda ibn ashur ya ishara ko ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya ishara da cewa a nan Allah yana faɗar dalilin da ya sa ba a saukar da ayoyin da suka nema ba a nan ku gane ba wai aya ba ce manzo Allah bai zo da ita ba alkur'ani ai aya ce ya zo musu da zancen da su gagarai sun san maganar Allah ce aljani ba zai iya zuwa da ita ba boka ba zai iya yi ba to su ba wannan suke so ba ayoyi nasu da daban wanda mun karanta cikin suratul isra manzo Allah ya zo da dukiya ya zo da ya zama yana da gona ruwa yana gudana ya zama yana kaza kai ya hausa mai zo musu da littafi kai ko ya hausa ma ya zo ba za su imani ba to sai Allah ya ce abin da yasa Allah bai kawo waɗannan ayoyi ba saboda Allah bai nufin ya halakar da wannan al'umma kamar yadda ya halakar da adawa ba kamar yadda Allah ya halakar da samudawa to Allah bai nufi ya halakar da wannan al'umma irin wannan halakarwa ba da Allah ya nufin haka da duk ayar da suka nema sai a basu da sun yin imani sai Allah ya halakar da su da haka anan sai Allah yake ce wato alƙaryen da yake faɗa ai su ba mu su imani ba sun ci gaba da muka halakar da su to kada ku ɗauka ba kun fi su ce sa a cikin suratul qamar da Allah ya jero yayi magana mu ala fir'aun wa laqad jaa ala fir'aun an-nuzur Allah ya faɗa irin abin zabobi bi ayatina sun kareta da yin Allah muka halakar da su bayan Allah ya magana annabawa gabanin wanda ya maganar annabi Da yadda aka halakar da mutanen shi da tufana fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسس أكي مغانا كما آداوا أكي مغانا سموداوا دبا ين أنغما في الله يتي أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar Allah ya ce a kuffarukum kafiranku na wannan mutanen Makka yanzu ku kafiranku khairun min ulaikum sun fi wadancan ne da aka halaka sun bi mutanen fir'auna sun bi mutanen annabi lut sun bi mutanen adawa sun bi samudawa a kuffarukum khairun min ulaikum am lahum bara'atun fi zubur ko suna da wata kubuta ne cikin littafai an rubuta musu cewa duk abin da za su yi ba za a halakar da su ba sai Allah ya ce a Allah ya ce zamul jam'u za a karya taron su wayu walluna dubur za su bada baya shine abin da ya baro a yakin badar bal sa'atu maw'iduhum alqiyama ita ce lokacin da aka yi alkawari sa'atu adaha wa amr alqiyama ta bi ban tsoro ta bi musiba ta bi muni da haka su ai zuwa alqiyama to anan ma sai Allah yake ji ku da kuka ce a kawo ayoyi in fa an kawo ayoyin ba ku imani ba halakar da ku za a yi ku sani alƙaryun da suka gabata ma amana qablahum min qaryatin ba wata alƙarya da ta imani gabanin su a halakna ha da muka halaka muka halaka ta afahum yu'minuna su za su yi imanin ne Mana ubangiji ya san ba za su yi imanin ba dan haka wannan abin da suke faɗa rahama ce mata Allah da ya sa bai bada wannan ayoyi da suka tambaya ba dan Allah ya bar musu imani ba Allah halakar da su zai duk da haka kuma Allah bai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai da ya ba manzan Allah ayoyi wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi talla ce kul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin ce musu ne mai gargadi ne mai wa'azi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutula alaihim kun ga Allah ce bai ishe su ba mun saukan musu da littafi don babban mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani shine babban mu'jiza ta manzan Allah wanda har yau ga ta muna gani har yau ana fito da ajaib na alqur'ani ana karanta ana fito da abuwa kisa wani gurin Allah ya ce wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi laula ina ma yazo mana ya'tina ina ma yazo mana da ayoyi daga ubangijinsu sai Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula hujjojin ayoyi bayyananu wanda suke cikin takaddun farko da haka an saukar da ayoyin amma irin wannan wanda kuka nema in an saukar ma ba ku imani ba zai zama halaka to kuma da yake Allah bai alƙawarin zai halaka wannan al'umma gaba ɗaya ba da haka sai Allah bai saukar da wannan abin da suka nema ba sai ya saukar da ayoyi a lokacin duk da ya ya dace amma su sani da Allah ya ga dama da ya saukar da wannan ayoyi da ya halakar da su kamar yadda Allah ya halakar da waɗanda suka gabata gabar da zamu tashi a gaba shine Allah zai ba su amsa cewa manzon Allah a mislukum mutum da yake kamar ku to Allah zai ba su amsa cewa dan kasancewar manzon Allah mutum ba sabon abu ne duk annabawan da suka gabata mutane ne kan wannan gaba za mu tashi idan Allah ya kai mu gobe duk da gobe juma'a amma tun da yau muka fara bai kamata kuma fara da hutu ba da haka za mu yi hakuri za mu daure mu yi dama yawanci mukan yi hutun juma'a ne saboda yawanci juma'a na kan yi hudu ba za ka fita da gida ka je masallaci ka dawo to kuma ita kanta ba wani sa'in sai da saba za a ta kokarin shirya ta ka je ka dawo kuma yaushe za ka yi muraja a tafsiri amma tunda yau aka fara tafsirin idan muka yi hutu gobe zai zama mun fara da rauni kenan kuma bai kamata mu fara da rauni ba da haka gobe insha Allah za mu yi tafsiri za mu ɗora abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama na kuskure Allah ya gafarta mana ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk